karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi shida kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu sauraro barka da haka ga kanin labaran wasu bayanai a najeriya sun ce rikakken dan bindigar daji bello turji ya sanya haraci kan tarin ƙauyukan da ke sabon birni a jihar sokoto Kungiyar RSF ta fara samun goyon bayan tsirarin kungiyoyi masu adawa da gwamnatin Sudan kan yunkurinta na kafa gwamnati. Sakamakon zaben Jamus ya nuna jam'iyyar CDU a matsayin mai gagarumin rinjaye. yanzu kuma ga cikakkun labaran a najeriya jagoran 'yan ta'adda a yankin arewa maso yammacin kasar bello turji ya buƙaci mazauna wasu ƙauyuka da ke yankin sabon birni a jihar sokoto ciki har da garin mataimakin gwamnan jihar da su gaggauta tara masa naira miliyan 22 a matsayin haraji to sai dai a cikin wannan rahoto na faruk muhammad yabo za ku je da masana ke yi wa faɗin da sojoji ke cewa suna yi da 'yan ta'adda da cewa cewa akwai ayar tambaya a ciki dai rahoton da ya haɗa mana. ƙauyukan samun birni da harajin na naira miliyan 22 da bello turji ya saka sun hada da garin idi inda nan ne mahaifar mataimakin gunan jihar sokoto idris muhammad gobir kuma a cewar dan majalisa mai wakiltar yankin a majalisar dokoki ta jihar sokoto honorable aminu boza babu wani motsi na biyan kuɗin. a zama halin da ake ciki yanzu an mai da kuɗin miliyan 22 su sutuji sun rage miliyan uku daga cikin miliyan ashirin da biyar. To kuma yanzu ana nan ana kokarin biya ne ko kuriya? Gaskiya babu kuɗi shine ne ake da muka yi ai ga gwamnatin tarayya mm. na cewa kada a kada a fara faɗa nan a daina. Rahotanni dai sun tabbatar da cewar turji ya maza ya zuwa wani yanki na gabashin karamin hukumar mulkin Isa a jihar Sokoto bayan matsin lamba da shi da mutanensa suka fuskanta daga sojin Najeriya. Anarbul Habibu Halilu Modaci shi ne dan majalisa mai wakiltar yankin ina tabbatar maka dukkan 'yan ta'addan da ka sani waɗanda sun ka yiwu yankin yamma sun koma ɓangaren sububu a dajin gundumi sun kafa sansanin su daba-daba ne ba a san ko iyakar dabar da a cikin wannan daji ba kuma da ɗaya rana ba a taɓa shiga wannan daji ba masu lura da lamura irin su farfesa bello bada na ganin akwai buƙatar jami'an tsaron najeriya su sake duba takardunsu domin akwai ayar tambaya akwai ayar tambaya su sake duba takardunsu su sake duba waɗanda ke ba su rahoto in ba su yi haka nan ba girman su yana zubiya ga idon talakawa harajin dai ya biyo ne bayan kisan wani makusancin bello turji ne da sojin najeriya suka yi a wani gumurzu da ya sa sauran 'yan ta'adda ya da makamansu faruk muhammad yabo sokoto arafa hausa tuwanin kuma sojin saman najeriya ne suka halaka 'yan bindiga 23 a wasu hare-hare da suka kai da jiragen yaƙi kan maɓoyar ɓata garin da ke karamar hukumar safi a jihar zamfara da yankin arewa maso yammacin ƙasar kamar yadda zula makama ya rawaito sojin na najeriya sun yi nasarar kwace tarin kayayyakin da 'yan bindigar dajin suka sata ciki har da shanu masu yawa gwamnatin najeriya ta ce ta kashe kuɗin da yawan su ya kai dala biliyan takwas don bayar da kariya ga takardar kudin kasar naira daga samun mummunan koma baya a kasuwar canji tsakaninta da kuɗaɗen ƙetare wanda gwamnatin ke cewa dalilin nema ya hana naira wato ya sanya naira tsayawa a inda take ta yadda ake canzar da duk dala guda kan naira dubu ɗaya da ɗari biyar a jamhuriyar nijar hukumar gudanar da babban samarwa ƙasar a siyasance ta gabatar da kundin mai kunshe da rahoton aikin daga shugaban gwamnatin mulkin soji janar abraman ceni yanzu haka ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi dangane da shawarwarin taron ko 'yan kasar ke kallon wannan isa isa kaɗan nijar mazaunin lagos a najeriya ya bayyana mana ra'ayinsa. ni ga ra'ayi na sojojin da za su yi shekara biyar da aka ba su a nan gaba idan suka cika wannan shekara biyar duk wani gyaran da ya kamata su yi a lokacin na san dai za su yi insha Allahu daga nan kuma muke fatan su bar wurin su koma gefe su ba wasu sababbi mutane su ma su zo a cikin siyasa su taka tasu rawa saboda kuma game da afuwar da aka musu a za a musu a kundin tsarin mulkin kasa da za a yanzu wannan ya dace saboda duk wanda zai kawo gyara a lokacin da zai zo ya yi gyara to ya kamata duk wani abin da ya taka dole kuma a yi mishi afuwa a matsayin shi dan kasa na uku ba mu yi goyon bayan rushe jam'iyyu da za a yi a kasan mu ta nishar ya kamata a ce a bar su lokaci kowa ya gwada tashi farin jini wato kalaman isa isaka shugaba umaru sikan bolo na gini bisau ya sanar da shirin ga watan fabrairun baɗi akalla mutane hamsin 51 ne bayanai ke cewa cutar kwalara ta hallaka a ghana bayan ɓallar cutar ta afkawa kusan dukkanin yankunan ƙasar inda alkalma ke cewa daga ranar 16 ga watan nan fiye da mutum 6,100 ke ɗauke da cutar bayan 51 da ta hallaka. bayan sanarwar da 'yan tawayen rsf suka fitar game da shirin kafa sabuwar gwamnati da za ta yi adawa da mahukuntan birnin khartoum wannan yunkuri na ci gaba da samun goyon bayan wasu kungiyoyi da ke hamayya da gwamnati dr jafar lawal mai sharhi ne kan lamarin yau da kullum ya yi mana tsokaci a kan wannan mataki a gaskiya wannan taro da kungiyar rsf suka jagoranta a nairobi wannan abu ne wanda yana da rikitarwa ga rikicin sudan don abin ya ɗau sabon salo wanda da an san cewa ƙungiya ce wadda kusan ita kaɗai ne take da ginshikin yakar wato sojojin ƙasar sudan kuma duk da haka samun goyon bayan da suke da shi daga wasu ƙungiyoyi da ƙasashe na makamai da kuɗaɗe ya sa suna wahalar da sojojin ƙasar sosai sun kama gurare muhimmai da garuruwa manya To, amma wannan yanayi da aka samu ma sabo na wasu kungiyoyi da suka yi mubaya'a ga ita RSF zai ƙara rikita yanayin tawayen nasu a Sudan kwarai da gaske. Don haka abu ne wanda yanayin ba a iya cewa ga yanda zai kasance ga yanayin da ƙasar za ta ƙara shiga. kalaman dr jafar lawal shugaba felix tshisekedi na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zai kaddama da gwamnatin haɗaka a wani yunkuri na kange tarnakin da yake fuskanta daga mayakin m23 waɗanda ke ci gaba da kwace tarin yankuna a gabashin ƙasar kakakin fadar shugaban na congo da ke sanar da wannan mataki a ce sassa a cikin ƙasar ba matsalar ƙarancin lantarki ta kai ƙololuwa a afirka ta kudu bayan katsewar lantarkin tun a lahadin da ta gabata sakamakon gurɗewar wasu sassan tun kudu lantarkin takwas da ya haddasa katsewar megawatt dubu uku jam'iyyar 'yan adawar jamus mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta cdu ta lashe zaben kasar da aka gudanar a jiya lahadi lamarin da ya sanya frederick metz kan tarbar zama shugaban gwamnati yadda jam'iyyar afd ta jamus mai ra'ayin riƙau ta zo ta biyu wannan sakamakon zaɓe shine ake gani mafi kyawu da aka taɓa samu a wannan ƙasa nasir sani ya haɗa mana rahoto. Yakin neman zaben ya ci karo da kalubale da rikice-rikice da kuma katsalandan daga gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka sa'ad da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta samu kashi 28.5 na kuri'un da aka kada a yayin da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta samu kashi biyar. Mujallar ta ce shi kuma shugaban gwamnatin kasar Olaf Scholz na jam'iyyar SPD ya tashi da kashi 16.5 na kuri'un sakamakon da ya mai da shi dan kallo a zaben na wannan karan a yayin da jam'iyyun masu rajin kare muhalli da ake kira da greens suka faɗi ba nauyi da kashi goma sha biyu na ƙuri'un sai kuma jam'iyyar fdp da ta samu kashi biyar wadda ya bata damar samun shiga majalisar dokokin ƙasar sai dai jinkirin yakin neman zaɓe da masu sassaucin ra'ayi suka yi a wannan karo ya sanya 'yar su ta samu kashi tara na ƙuri'un sai kuma masu tsakatsakin ra'ayi da suka samu kashi biyar maz mai shekaru 69 bai taɓa rike wani mukami na gwamnati ba sai dai ya sha alwashin samar da jagoranci na gari fiye da wanda Scholz ya yi a lokacin mulkinsa musamman wajen dawo da martabar ƙasar a idan duniya. To daban ɗaruruwan mutane ne suka halarci taron jana'izar jagoran kungiyar Hezbollah da Isra'ila ta hallaka tun a bara wato Sayyid Hassan Nasrallah jana'izar ta gudana a birnin Beirut jiya Lahadi. ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. taken labarin wasanni kenan ga kuma kaftin kamisala ya shigo barka da shigo azima barka da safiya an gaishe ka to azima bari mu faro da gasar premier league din ingila inda a jiya aka kafa sabon tarihi a mm. wannan gasa domin ko a karon farko kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta yi tattaki har gidan manchester city a ƙarƙashin jagorancin pep guardiola inda kuma ta lallasa ta da ci biyu da nema mm. yan wasa muhammad salah da dominic sovas laine suka samu nasarar jefawa kungiyar da ke karkashin kungiyar slot kwallayen biyu tun eh. kafin a je hutun rabin lokaci da wannan nasara dai a yanzu liverpool ta baiwa kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta tazarar maki 20 eh. eh, wanda kuma yasa take zaune a mataki na hudu a teburin gasar premier league din ingila to a gurguje bari mu duba yadda wasanninsa suka gudana tun bayan kama aikin da pep guardiola ya yi a kungiyar gasar premier league din ingila a shekarar 2016 zuwa 17 sun buga ɗaya da ɗaya ne a wannan filin wasa na etihad sai 2017-2018 wato sitin ta samu nasara a kan liverpool da ci biyar da nema 2018-2019 ta ƙara samun nasara a kan liverpool da ci biyu da ɗaya 2019-2020 ta samu nasara a kan liverpool da ci hudu da nema 2020-2021 aka tashi canjar ɗaya da ɗaya 2021 2022 aka tashi kunnen doki nan ma biyu da biyu sai 2022-2023 eh. liverpool ta sa wato sitin eh, ta samu nasara akan liverpool da ci hudu da daya 2023-2024 eh. kakar da ta gabata kenan aka buga daya da daya to a wannan karan fa ita kungiyar ta liverpool ta ce to an zo wajen kuma san dama ta je gida an mata duka yanzu kuma an zo <laughs> gidanta an kare mata wata doka wani abu da mutane ba sani ba shine tsakanin liverpool din da ita manchester city shine kankan kan suke yi kowace a gidanta tana tsara gida ne ba ta barin wancan ta yi nasara a kan tutu amma sai ga shi shi eh, wato guardiola ya tsaya kallon ruwa <laughs> kwado ya mai kafa to sai dai bayan tashi daga wasan shi guardiola ya bayyana cewa gazawarsa ce wajen tsara wasan yasa suka yi wannan rashin nasara mm. sannan kuma ya ce ya gamsu da yadda 'yan wasan nasa suka takan leda to sauran wasannin da aka fafata a gasar premier league dai everton ta sun tashi biyu da biyu ne da kungiyar kwallon kafa ta manchester united a mm. wani wasa da ya ba da mamaki inda everton din kafin a ji hutun rabin lokaci ke kan gaba da ci biyu da nema amma sai dai manchester ta rama arsenal ita ko ta sha kashi ne har gida a hannun west ham united da ci daya mai ban haushi bournemouth ita ma ta sha kashi a hannun wolves da ci daya mai ban haushi a gida sai fulham da crystal palace ita ma fulham din ta sha kashi a gida da ci daya mm. mai ban haushi ipswich ita ma ta sha kashi a hannun Tottenham a gida da ci hudu da ɗaya oh, sai sam Southampton ita ma ta sha kashi a gida da ci da ci uh, hudu da ɗaya eh. sai kungiyar wato hudu da nema eh. aston villa da chelsea wato aston villa ce ta samu nasara da ci biyu da daya aston villa tana wuta na ga a duka wasannin da aka yi a ranar asabar din duka wanda suke gida ne suka sha kashi to an gaishe da ka misali na To mazauna yankin arewa maso gabashin Najeriya na korafi akan kudaden da aka ware a kasafin kudin wannan shekara domin gudanar da aikin samar da hanyoyi a wannan yanki. Mutanen na zargin cewa an yi watsi da yankin nasu sabanin yadda aka baiwa wasu yankuna makudan kudade. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da barista Abdullahi Jalo ɗaya daga cikin waɗanda suka fito daga yankin kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Farisa Abdullahi Jalo menene dalilin korafin da kuke yi? Senator Goje ya yi intabiyu ran sha bakwai zuwa sha takwas ga watan nan da muke ciki. Ya ce an ware kuɗi da za a yi aikin hanyoyi a Najeriya tiriliyan goma sha hudu da wani abu. An sa wa arewa maso gabas tiriliyan ɗaya da wasu abubuwa. To dama Bashir gaskiyar magana wannan lokacin muke jira irin su sanata goje su fito su nuna haɗin kan cewa gaskiyar magana mu mutanen arewa maso gabar muna da ƙorafi dangane da wannan kuɗi da aka ware ka ɗauki daga gombe ka yi fatiskum ka ɗauki daga gombe ka biyu bare kuma ka ɗauki daga jos ka taho zuwa bauchi ka taho zuwa gombe kai maiduguri ka kuma ɗauka daga gombe ka yi numan ka ce za ka nemi adamawa to a wannan kuɗin hanya ɗaya ma za ta iya cinye wannan kuɗin so don haka wajibi ne mu an karar da gwamnatin bola tinubu cewa jihohi hudu ne fa a north east banda sauran jihohi na wannan shiya wanda suka yi apc kuma sun kawo ƙuri'u da yawa kasafin kuɗi na wannan shekara an gabatar da shi a majalisa kuma majalisa ta amince kuna da wakilanku daga arewa maso gabashin najeriya ba su yi magana a majalisa ba wannan ba fargar jaji ba ne <laughs> ai bashir akwai wani abu da na sani ba wai ina kushe gwamnati na bane a'a abun da ya dace a yi ne ba a yi ba shi ka ga dan juma goje ya shiga rediyo ya yi korafi babu wani fargan jaji a ciki ba a majalisa tun kafin amince da kasafin kuɗin ya kamata a yi magana ba E to amma ina tambayan ka Bashir kai dan jarida ne wanda ka sanu a duniya wata shiya ne ka ji sun yi kukan cewa kuɗin da aka ba su a majalisa sun yi korafi kuma har an tattauna a kai a majalisan an yi gyara cewan kuɗin ya musu kaɗan ko ya musu yawa. Babu wannan abu illa wannan kuka da muke yi a makafofin rediyo irin naku na duniya. A takaice me kuke so? muna so a ƙara mana kuɗi na wannan hanyoyin don wannan kuɗin hanya ɗaya ne ma za ta cinye shi kuɗin ya yi kaɗan kuma muna da neman gyararraki a hanyoyin hanyoyin suna nan da yawa kamar yadda na faɗa maka nan kuɗin ba zai iya yin hanya ɗaya ba ma muna son shi shugaban ƙasa ya shigo ya amfani da ƙarfin mulki ya ƙara mana kuɗi don mu samu hanyoyinmu nan su yi kyau ya zama na muma 'yan Najeriya ne kamar yadda ake yin wannan